Gwamnatin jihar Kaduna ta gabatar da taron karawa juna sani don jin ra'ayoyin jama'a game da kasafin shekarar 2024 da ke tafe. taron jin ra'ayoyi na daga cikin alkawarin da gwamna Ubasani ya ɗauka tun yana yakin neman zaɓe. Kasafin na shekar 2024 na gwamnatin jihar Kaduna ya kai sama da naira biliyan 458 kuma jihar Kaduna ta ware kashi 25 cikin 100 a ɓangaren ilimi yana ta ware kashi 15 cikin 100 a bangaren kiwon lafiya. Gwamna Ubasani ya ce kasafin shi na farko zai mayar da hankali ne sosan gaske a wajen inganta yankin karkara. Za mu kira al'ummar mu mu tattauna da su su ba mu shawarwarinsu da gudunmuwansu ta yadda za a tafiyar da kasafin kuɗi wato budget inda za a tabbatar da cewa an yi abubuwan da zai kawo ci gaba ga al'umman jihar Kano na ke da to yau wannan taro da aka yi in muka duba za mu ga cewa mun yi alƙawarin cewa in Allah yarda za mu yi kasafin kuɗi ne wanda za mu kai ci gaba ga garurukanmu da suke karkara domin ta haka ne kadai al'ummarmu za ta samu ci gaba kuma mu duba harkan ilimi da harkan kiwon lafiya da harkan noma da harkan tsaro da kuma harkan da za a taimaka ma mata da matasa da 'yan kasuwa domin ganin cewa tattalin arzikinsu ya karu a wannan jiha tamu ta kaduna a lokacin da yake tsage kasafin dalla-dalla kwamishinan kasafi da tsare-tsare muktar marubiya ya ce kasafin zai mayar da hankali a bangaren fanshu da garatuti abu musamman wanda shi ne girma gwamna ya tabbatar da shigo musa a cikin wannan kasafin kuɗi shine harkar garatuti da fanshu an ware musu kaso mai tsoka harkar garatuti da pension kudin da gwamnati kuma za ta dinga bayarwa a kowane wata an aware a wannan shekara an ware kusan naira biliyan uku wanda contribution ne na gwamnati na hakan pension da kuma gratuity gwamna ubassani ya ce shawarwarin al'umma a jihar kaduna zai amfani da shi don su ne suka san abubuwan da suke bukata don samar musu da ci gaba gwamnatin ta baiwa kowane dan jihar kaduna damar rubutawa tare da aikiwa da dukkan abubuwan da yankin su yake bukata zuwa ofishin tsare-tsaren kasafi don gabatar da shi daga gidan gwamnatin jihar kaduna Shahab Abdullahi Demokradiyya TV.